za mu je zuwa ga babban abu a cikin wannan taro shine bayan wannan jawabi mu ji jawabi na babban bako mu ji lacca daga bakin babban bako <clears throat> so insha Allah muna maraba da manya-manyan bakinmu a gafarce ne ban namance ban ambaci mai girma mai martaba ba sarkin funa kaye wanda shi ma ya jima yana tare da mu a nan muna maraba da iyayen ƙasa mai martaba barka da zuwa to insha Allah yanzu za mu saurari jawabi akan maudu'in matsayin shugabanci a musulunci haƙƙin kyautata yanayin al'umma ta hanyar hangen nesa amana da renon shugabanni musamman na gobe insha Allah mai gabatar da wannan lakcan malaminmu ne wanda yake alhamdulillahi yan uwa ana fa'idantuwa da iliminsa a sauran tashoshi sunna tv ne afirka tv da sauran wurare wanda shine babban limamin masallacin juma'a na ɗorayi a kano shine babban darakta na cibiyar imamul bukhari da take bincike da wallafe-wallafe a jihar kano kuma shine babban darakta na center for islamic civilization and interfaith dialogue a jami'ar bayero ta kano malam kamar yadda aka sani babban abin da yake yi kawai shine karatu karantarwa sai wallafe-wallafe ya wallafa littattafan da ni dai ba zan iya sanin adadin su ba kuma watakila shi ma malam ɗin idan aka ce ya faɗa kila sai an sai ya nemo mataimakansa sun taya shi wannan aikin tattarowa amma dai daga cikin manya-manyan aikin da ya yi wa musulunci na rubutu wanda ya taimaki addinin musulunci ta farkon bangarori masu yawa ya sauke ilimi shine littafin da ya rubuta na tafsirin alkur'ani da hausa wanda shine a tarihi littafi na farko da aka rubuta na tafsiri ba na tarjaman alkur'ani ba da yaren hausa muna fata allah ta'ala ya yi wa malam jagoranci ya ƙara wa rayuwa albarka yanzu za mu saurari malam kuma dai na ga kamar cikin manyan bakinmu sun fara isowa cikin suma iyaye mata kamar dai na ga mai girma war gidan gwamnan jihar ina ga jigawa muna maraba da duk wanda suka zo insha Allah kuma za mu yi gabatarwa yadda ya dace a lokacin da ya dace akaramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وينهك من ينبعي كم سلاكنا انكسا يا يم من ينبع لبيد سكي ونولي هكذا شو ونن تفيا تومن الدعوة da waɗanda suka jagoranci shirya wannan taro sannan kuma da sauran mahalatta yan uwana ɗalibai da muke wannan wuri maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna yi wa allah subhanahu wata'ala godiya marar iyaka wanda da ikonsa ne da ƙudurarsa da tausayinsa ya sake ba mu damar haɗuwa a irin waɗannan tarurruka masu amfani masu albarka a wannan rana ta asabar yau muna biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan takwas shekarar miladiya ta 2023 mun gode allah da ya ba mu wannan dama har muka samu wannan haduwa domin tattaunawa akan abin da ya shafi shugabanci da muhimmancinsa da abin da ya tattari amana da take karkashin shugabanci da nauyi da ake dora wa shugabanni da hadarin da yake cikin shugabanci rayuwa ba za ta yiwu ba sai da shugaba babu wani abu da za a haɗa mutane akan gabatar da shi face na bukatar shugabanci shugabanci wani abu ne da ya zalla rura a rayuwar kowaɗanne irin halitta ba ma mutane ba da allah subhanahu wata'ala ya ba su hankali babu ta yadda za a yi rayuwa ta tafi babu shugabanci ko ma wani irin shugabanci ne sawa'un shugabanci ne mai kyau ko mara kyau dole sai da shi to musulunci ya zo da batutuwa manya-manya dangane da shugabanci saboda shugabanci wani nauyi ne da allah subhanahu wa ta'ala yake dorawa a kan wasu domin gudanar da tafiyar waɗanda suke shugabanta akwai abubuwa da dama masu mahimmancin gaske wanda ake buƙatar dole shugaba ya kiyaye su ya la'akari da su yayin da nauyin shugabanci ya hau kansa waɗannan abubuwa su za su taimaka masa wajen shugabancin nan nasa ya zanto ya yi kyau kuma ya sauke nauyin da yake kansa ya bayar da amanar da take kansa ya kubutar da kansa gaban allah subhanahu wata'ala sannan waɗannan abubuwa kula da su da kiyaye su su za su sa a samu shugabanni ko a tarbiyyanci shugabanni masu tasowa waɗannan abubuwa mahimmancinsu ya sanya alkur'ani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa sun yi bayaninsu da dama abu na farko da shugabanni ya kamata su rika ji su ne su rika jin cewa shugabanci nauyi ne da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a wuyansu shugabanci ba karramawa ba ce ba wani abu ba ne da za a ba wa mutum don ya yi murna ya yi tsalle a yi masa a taya shi murna kamar yadda yanzu muke gani yayin da aka ce ga nauyi an ɗora ma wani to sai kaga ana ta tururuwa ana yi masa congratulation ya samu matsayi ya samu mulki to yadda shi musulunci yake kallon shugabanci yana sa ne a matsayin nauyi nauyi ne aka ɗora a wuyan mutum kuma nauyi mai haɗarin gaske idan da mutum ya san irin nauyin da yake kansa yayin da aka ɗora masa shugabanci to abinda zai nemi mutane su taya shi shine su taya shi jaji su jajanta masa da wannan haɗari da ya tunkara kuma ya ɗauka a kafaɗarsa ba su taya shi birna ba su yi masa addu'a allah ya sa wannan nauyi da ya ɗauka ya sauke shi lafiya kuma ya fita lafiya a gaban Allah subhanahu ta'ala. hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisin abdullahi dan umar imam bukhari da muslim suka ruwaito shi yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanku masu kiwo ne kuma dukkanku sai an tambaye ku akan abin da aka baku kiwo annabi sallallahu ya fara da shugaba ya fara da shugaba na gaba ɗaya cewa duk shugaba mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo hakanan mutum a gidansa a cikin iyalansa mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi abin da aka ba shi kiwo na iyalansa hakanan mace matar aure a gidan mijinta ita ba mai kiwo ce kuma sai an tambaye ta wannan abin da aka ba ta kiwo hakanan wanda yake hadimi mai aiki a ƙarƙashin ubangidansa shi ma mai kiwo ne sai an tambaye shi abinda aka ba shi kiwo na dukiyar ubangidansa imamu ibn hibban ya fitar da hadisi daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allah sa'ilun kulla ra'in amma hafiza حفظ أم hatta حتى يسأل الرجل عن أهل بيته manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala sai ya tambayi dukkan wani da aka ba shi abin kiwo kuma sai an tambaye shi game da wannan ya kula da abin da aka ba shi kula da shi ko bai kula da shi ba hatta mutum da yake magidanci sai an tambaye shi game da wannan iyalin da suke karkashinsa ya kula da su ko ya tozarta su albazar da tabarani أتكين المعجم الكبير سوف تد حديثي لغا عوف ابن, أما عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه يكي تيوى مائكي صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي قلت فقمت فناديت بأعلى صوتي ثلاث مرات وما هي يا رسول الله قال أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها أذاب يوم القيامة إلا من عدل annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin sahabbansa yake cewa in kuna so zan ba ku labarin menene shugabanci kuma yaya yake auf dan malik yace sai na miƙe tsaye na daga murya sau uku ina cewa ya ce mecece menene shugabanci yaya yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabanci farkonsa zargi ne na biyansa nadama na ukunsa kuma azaba ranar gobe kiyama sai ga wanda ya adalci abin da yake nufi da nadama a da zargi shugaba duk sanda aka ɗora masa alhakin gudanar da al'amuran wasu mutane a ƙarƙashinsa to da zarar wani abu zai faru mara kyau to farkon wanda za a fara zargi akan wannan al'amari shine shugaba duk wani abu da ya faru to farkon wanda za a fara magana a kansa cewa ya kasa ya yi sakaci ya bari abu kaza yana faruwa a yi ta magana a yi ta cece ku ce a kansa da ya maɗi da a kansa shine shugaba to wannan shine abin da annabi ke nufi farkonsa zargi ne da zarar abu ya faru to za a shiga zarginsa ko da yana da alhaki ko ba ya da alhaki akan abin ko da ya yi ƙoƙari ko bai yi ƙoƙari ba ba zai iya guje ma wannan zargi ba shine abin da hausawa ke cewa shugaba juji ne duk wani wata kazanta idan aka ibo kansa za a caba ta to wannan farkon shugabanci sannan nadama nadama za ta biyo baya yayin da shugaba ya ga al'amuransa sun zo sun rikirkice ya kasa gane gaba da baya abubuwa sun caɓe masa al'amura sun kasa warwaruwa to sai shiga nadama me yasa ma ya karbi shugabancin ko kuma ranar gobe kiyama lokacin da za a tsayar da shi ana masa tambaya ta ta kwakwaf ana masa tambaya ta sai an ji komai da komai da ya shafi shugabancinsa a lokacin zai rika nadamar ina ma bai karɓi wannan shugabanci ba sannan kuma azaba idan ya zanto bai yi adalci ba idan ya zanto ya gudanar da shugabancinsa ba bisa adalci ba to azaba ta biyo baya shi yasa imam muslim ya rubuta hadisi daga abu zarrin ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na zo na samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ce ya rasulallahi ala ni ya ma'aikin allah ba za ka ɗora ni akan wani aiki ba wato ba za ka bani wani aiki da zan shugabanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa akan kafadar abu zar yake cewa da shi ya abazar innaka da'if wa innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha annabi ya dora hannunsa akan kafadar Abu Dharr al-Ghifari yake cewa na ganka kana da rauni shi kuma shugabanci amana ce sannan kuma tozarta ce da nadama rana gobe kiyama sai ga wanda ya rike shugabancin nan da haƙƙinsa ya sauke nauyin da yake kansa to duk waɗannan dalilai da suke nuna cewa wajibi ne ga shugaba farkon al'amari idan aka naɗa shi akan shugabanci babba ko ƙarami ya rika jin cewa an ɗora masa wani nauyi mai girman gaske ya rika hararo wannan tare da shi ya rika gin cewa wani abu ne da za a tambaye shi a kai ba a yi ta murna ana fati ana rairaye ba sannan abu na biyu ya rika jin nauyin amanar da ta hau kansa allah subhanahu ya yi kira ga muminai cewa su mayar da duk amana da take kansu inna allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha allah ce lalle allah yana umarta kuku mayar da amanoni zuwa ga masu su duk wata amana ta wani haƙƙin wani da aka ɗora a wuyanka yi ƙoƙari ka ga ka ba shi haƙƙinsa umarni ne daga allah subhanahu wata'ala hakanan yana cewa lokacin da allah yake yaban muminai 'yan aljanna ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne waɗanda suke kiyaye amanoninsu suke kiyaye alkawuransu sau haka shugaba dole ya kula da wannan amana ya sani kiyaye amana sifa ce ta 'yan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa ku ci amanonin da suke wuyanku alhalin kuna sani cin amanar al'umma da haƙoƙin da suke wuyan mutum idan bai sauke su yadda ya dace ba cin amanar allah ne da manzansa saboda haka shugaba dole ne ya zanto mai amana ne kada ya zanto ya sifantu da sifa ta rashin gaskiya ta rashin amana ta ha'inci wannan sifa ce ta munafici kamar yadda ya zo cikin sayul bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ayatul munafiqi thalath idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alamar munafiki uku ce ta daya idan zai yi zance zai yi magana sai ya ƙarya idan ya alkawari ya saba idan an bashi amana ya ci amana cin amana ba ƙaramin laifi bane laifi ne babba mai girman gaske mai hadarin gaske musamman a ranar gobe kiyama yadda allah subhanahu ta'ala zai bujuro da masu ciya amana a yi teriransu a yi yamaɗiɗinsu a tona musu asiri a lokacin da mutane suke buƙatar rufin asiri cikin al'amuransu da suka gabatar a rayuwa maci amana ba zai samu rufin asirin allah a farfajiyar ranar gobe kiyama ba hadisi ya tabbata cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jama'a allahu al-awwalin wal akhirin yawm al-qiyamah yurfa'u li kulli ghadirin liwa فقيل هذه غدرة فلان ابن idan Allah ya tara mutanen ko halittun farko da na ƙarshe ranar gobe kiyama annabi ya ce za a kafa tuta a jikin kowane mace amana ana cewa wannan shine cin amanar wani dan wani a kira shi da sunansa yadda kowa zai shaida cewa maci amana ne kuma ya ci amana duk wani laifi da dabawa zai je da shi yana iya samun rangwame daga Allah subhanahu wa ta'ala amma banda cin amana wanda duk za a dora masa alhakin mutane ko ya karɓo wani abu na amana tsakanin shi da Allah sannan ya ci amanan nan to da ake yi wa kowa gafara abu ya tsira rana gobe kiyama mace amana ba zai samu wannan ba hadisi ya tabbata cikin as kabir na baihaqi hadisin zazan abu umar al-kufi wanda ya je daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa alqatlu fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana wanda za a kashe shi a tafarkin Allah wannan kisan da za a yi masa a tafarkin Allah yana iya kankare masa dukkanin zunubansa amma banda zunubin amana banda cin amana duk da wannan matsayi da zai samu gaban Allah subhanahu wata'ala na wato mutuwa a cikin tafarkin Allah ba zai samu kubuta ba in har ya ci amana ya ci gaba da cewa za a zo da bawa ranar gobe kiyama ko da kuwa an kashe shi a tafarkin Allah sai a ce da shi addi amanatak kawo amanar da aka baka kawo amanar da aka danka maka fa kudu ai rab kaifa wa kad dhahabat duniya ta ina zan iya dawo da wannan amana gashi duniya ta kare yanzu alkiyama ake ciki babu komawa baya <clears throat> sai a ce da shi to ku tafi da shi zuwa wutar hawiya ku tafi da shi zuwa wutar hawiya sai a tafi tafi hawuya sai a nuna masa amana butun butuminta ya ganta ya gane ta ita ce saboda haka sai ya bi ta akan zai kama ta ya dawo da ita tunda an ce ya dawo da amanar da take hannunsa sai wannan amana ta gangara cikin wutar jahannama wutar hawiya sai ya bi ta sai ya ɗauko ta niki-niki a kafaɗarsa ya zo kamar zai fita yana zaton ma zai fito sai wannan amanar ta zame daga kafaɗarsa ta kuma komawa cikin wutar jahannama ya bi ta haka zai yi ta yi ila abadil abidina har abadan abada azabar da zai ta sha kenan zazan da ya ji wannan hadisi ya je wajen albara ibn azib yake ce masa na ji ga abinda abdullahi dan mas'ud ya gaya mun haka yake sai albara ibn azib ya ce yadda ka ji din nan haka magana take domin Allah yana cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ku mayar da amana ku mayar da amana zuwa ga masu ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kore imani wato cikar imani daga dukkan mutumin da ba zai rike amana ba ya kore cikar imani daga dukkan mutumin da ba zai rike alkawari ba hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da musnad al-bazzar da mu'jam al-mu'jam al-awsat na tabarani da musnad na abu ya'la da kuma sahih na ibn hibban hadisin anas dan malik annabi sallallahu alaihi wa sallama in ji anas dan malik ya ce duk sanda annabi ya yi mana wani jawabi a cikin jawabinsa sai ya ce mana la imana liman la amanata lah wala dina liman la ahda babu imani ga mutumin da ba zai rike amana ba babu addini ga mutumin da ba shi da alkawari imam muslim ya fitar da hadisi da abu dawud a cikin sunan daga adi ibn amira alkindi yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda muka ba shi aiki muka ba shi dukiyar al'umma a hannunsa sai ya ɓoye gwargwadon allura ya ɗauki wani abu gwargwadon allura ya ɓoye in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan cin amana ne kuma zai zo da wannan cin amanar ranar gobe kiyama Allah yana cewa wa man ya ya'ti bima ghalla yawm al Allah yake faɗa a cikin suratu ali imran duk mutumin da ya ci amana ta dukiyar al'umma zai zo da wannan abin da ya ci amanarsa ɗauke da shira na gobe kiyama lokacin da annabi yake faɗar wannan magana akwai wani bakar fata daga cikin al'ansar an ba shi wani annabi ya ba shi wani aiki nan take sai ya miƙe tsaye ce ya rasulallah aqbil anni amalak karbi aikin da ka bani ya rasulullah ba zai iya ba ya ji tsoro saboda annabi ya ce ko da allura ya ɓoye sai ya zo da wannan a matsayin cin amana ranar gobe kiyama ya ce ya rasulullah karɓi aikin da ka bani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani abu ne ya faru ya ce na ji ka ce kaza da kaza ya maimaita abin da annabi ya faɗa annabi ya ce eh na faɗa kuma zan nana ta yanzu wanda duk muka ba shi aiki to ya zo da aikin nan karami ne ko babba yadda yake kai ya ci amanarsa ya ce wanda aka bashi abinda aka bashi na alhakinsa na haƙƙinsa a cikin wannan aiki ya karba abinda ba nashi ba to kada ya kuskure ya karba don haka dukkan wani wanda za a ɗora shi kan wani matsayi na shugabanci a faɗa masa haƙoƙinsa na zamantowarsa akan wannan kujera to wannan haƙoƙin shine haƙƙinsa shine halariyarsa ya karɓi wannan amma dukkan wani abin da zai ɗauka koma bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abincin amana ne kuma sai ya zo da shi ranar gobe kiyama annabi yake faɗa kamar da yake cikin sunan abi dawud da sahih ibn khuzaima da mustadrak na hakim hadisin abdullahi ibn buraida da ya ji daga babansa buraida ibn al-husayb radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fa huwa duk mutumin da muka bashi aiki muka bashi albashinsa to duk wani abin da zai dauka daga cikin taskar wannan aikin da muka bashi to cin amana ne abu na biyu abu na uku da ya kamata wanda shugabanci ya wuyansa ya rika la'akari da shi ya rika sa shi a ransa kullum shine neman taimakon Allah da komawa da fakewa wajen Allah subhanahu wata'ala kan wannan nauyi da ya hau kansa mai hadari allah ya sa ya sauke shi lafiya allah ya sa ya fita lafiya ya rika neman taimakon allah akan wannan allah yana cewa wasta'inu bis sabri was sala allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimakon allah ta hanyar haƙuri da sallah allah yana tare da masu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda al'amura suka yi masa yawa ko suka dame shi to yakan gaggawa zuwa ga sallah domin neman taimakon Allah domin neman shiriyar Allah subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata cikin musnad imamu ahmad daga abi buraida ibnu abi musa al-ash'ari abi burda afwan abi burda ibnu abi musa al-ash'ari yake cewa wata rana muna zaune tare da mahaifina abu musa al-ash'ari sai ga ali ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya zo sai ya tsaya akan abu musa al-ash'ari ya ɗora masa nauyin wani al'amari na mutane ma'ana ya bashi wani aiki da zai jibinci al'amari na jama'a sai aliyu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana ce min Kul ka ce allahumma hadini wa saddidni allahumma hadini wa saddidni ya allah ka shiryar da ni ya allah ka datar da ni wannan addu'a ce da ya kamata dukkan wani shugaba ya yawaita ambatanta lokacin da aka ɗora masa wani nauyi ya nemi shiriyar Allah a cikin al'amarin da aka ɗora masa ya nemi kuma datarwar Allah cikin dukkan wani hukunci da zai yi ko kuma cikin dukkan wani abu da zai sa hannunsa a kai abu na hudu da ya kamata shugaba ya rika tunaninsa ko da yaushe kuma ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya aiwatar da shi yayin shugabancinsa shine samun mashawarta nagari gari tare da shi ya samu masu shawara nagari tare da shi kowane irin shugaba dole ne sai ya samu waɗanda za su kewaye shi waɗanda ake cira kabal to kabal ɗin nan kowane shugaba yana da su to akwai kabal na kirki akwai kuma na banza to wajibi ne ga shugaba ya zanto mashawartansa mutane ne na gari waɗanda za su taimaka masa akan dukkan wani aiki da zai ɗauko na alkhairi su kuma hana shi dukkan wani abin da zai yi wanda ba daidai ba annabi musa alaihi salam lokacin da allah ya bashi annabta annabta shine mafi girman matsayi da ake ba wa ɗan adam a rayuwar duniya ya zama annabi duk annabi shugaba ne ga al'ummarsa duk wasu abubuwa da suka shafi muminai suna tattara karkashinsa shi yasa allah ce sai ya tambayi annabawa fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ce wallahi tabbaci hakika sai mun tambayi waɗanda duk muka aika manzannin da muka aika sai kuma mun tambayi waɗanda muka aikawa lokacin da Allah ya bawa annabi Musa manzanci ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya bashi waziri wato abokin shawara na gari ya ce waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri ya Allah ka nada min wani waziri wato ka naɗa mun wani waziri daga daga dangi na iyali na wato haruna dan uwana ushdud bihi azri ka karfafi gwiwata da shi wa ashriku fi amri ka sanya shi a cikin al'amurana ya roki Allah ya samu wanda zai tallafa masa cikin wannan aiki Allah subhanahu wataala ya ansa masa wannan addu'ar da ya yi ko wanda ya ce sana shiddu zaka bi akhika za mu ƙarfafi gwiwarka da ɗan uwanka Allah ya haɗa shi da ɗan uwansa wanda ya zanto abokin shawararsa da yake tafiya da shi Allah ya gargaɗi muminai kada su kuskura kada su kuskura su ɗauki waɗanda ba mutanen kirki ba su sa su a gabansu su ne abokan shawararsu abokan tattaunawarsu Allah yana cewa ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɗauki wasu abokan shawara ba daga cikinku ba wanda ba za su sassauta wajen yi muku mugunta ba duk wanda zai ɗauki wani abokin shawara ba wanda yake masoyi ba mai tsoron allah to babu shakka zai rika masa ingiza mai kan turuwa zai rika masa wato tarko yana fadawa ciki don a yi masa dariya a ce ya kasa allah ya gargaɗi ne kada su yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa yana daga cikin dace da allah zai wa shugaba ya zanto ya hada shi da masu shawara ko mai ba shi shawara na gari wannan dace ne na allah da yake wa shugaba idan kuma shugaba bai samu dacewa ba a shugabancinsa sai ya zanto ya haɗu da miyagun masu ba shi shawara masu ɗora shi akan wato miyagun ra'ayuka hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da da sahih ibn hibban hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idza arada Allahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya zakara zakarahu wa in zakara a'anahu wa idza arada Allahu bihi ghayra dhalika ja'ala lahu wazira su' in nasiya lam yudhakkirhu wa in dhakara lam yu'inhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya nufi shugaba da alkhairi to sai ya bashi mai bashi shawara nagari wanda zai rika tuna masa in ya manta in kuma ya tuna ya taimaka masa in kuma Allah ya nufi shugaba da rashin alkhairi a shugabancinsa sai ya haɗa shi da mugun mai bashi shawara in ya manta ba zai tuna masa ba in kuma ya tuna to ba zai taimaka masa ba irin wannan hadisi shine imamu bukhari da imamu nasa'i suka ruwaito daga ainihin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa allah subhanahu wata'ala bai aiko da wani annabi ba ko ya aiko ko ya sa wani khalifa shugaba face yana da <clears throat> masu ba shi shawara iri biyu kashi biyu kashi na farko su ne waɗanda za su rika masa umarni da kyakkyawan abu suna masa umarni da alkhairi suna masa umarni da kyautata ya riƙe amana ya ji tsoron allah ya taimaka wa talakawansa ya tausaya musu sannan suna hana shi abu mara kyau kashi na biyu kuma su ne waɗanda za su rika masa mai kan tsuruwa suna umarta su da mummunan abu suna sa shi yana kuntatawa al'ummarsa annabi ya ce wal ma'sumu man asamahu allah wanda allah ya kiyaye shi ne ya samu kiyayewa shi ne tsarari abu na biyar da wajibi ne shugaba ya yi la'akari da shi ya kula da shi a cikin shugabancinsa domin a samu shugabanci na gari a zamana an yi wa al'umma aiki mutane sun samu walwala an kafa gaskiya da adalci a bainar jama'a shine zaben wato shugabanni da za a nada akan wasu mukamai a samu nagari waɗanda suka dace da waɗannan mukaman alƙur'ani ya yi ishara zuwa ga abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su yayin da ake ɗaukan wani a matsayin wani aiki da za a bashi da ya shafi gudanar da al'amuran al'umma mun karanta a cikin ƙissar annabi musa salam da ainihin ashekhu salih wannan dattijo na ƙwarai wanda ya aura masa 'yarsa yayin da yarsa ɗin ta zo take gaya wa mahaifinta irin abin da ta gani tattare da annabi musa alaihi salam lokacin ma ba a bashi annabci ba ba annabin allah bane ne a lokacin a lokacin ya gudu daga masar ya zo madiyan ya taimaka ma waɗannan 'yan mata biyu da ya samu a gindin rijiya suna ƙoƙarin shayar da dabbobinsu ya taimaka musu suka shayar da dabbobinsu cikin nutsuwa cikin wato kwanciyar hankali da kame kai suka koma suke gaya wa mahaifinsu cewa ga abin da suka gani shine ɗaya daga cikinsu sai take cewa ya abatista ajirhu inna khaira Minista ista'jarta al amin ya babana ka ba shi aiki ka ɗora shi akan wani aiki domin mafi alkhairin wanda zaka ɗauka aiki ka danka aiki a hannunsa shine Alkawiyyul amin ƙarfa amintacce ta ambaci waɗannan sifofi guda biyu da alkur'ani ya tsare mana wato ƙarfi wanda zai iya ba shi dama ya yi wannan aikin yadda ya dace sai kuma amana wacce da ita ce zai kiyaye haƙƙin wannan aiki ya sauke shi yadda ya dace shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah yana cewa duk wani shugabanci yana da rukuni guda biyu kowane shugabanci yana da rukuni guda biyu rukuni na farko alkowa rukuni na biyu kuma al'amana rukuni na farko alkowa ƙarfi ya ce to wannan karfin kowane shugabanci akwai irin karfin da yake bukata ba wai ƙarfin iri ɗaya ba ne wanda za a bashi shugabanci irin na tsaro ko a bashi shugabanci na mayaka to yana bukatar ƙarfin da ya danganci dakewa wato ya zama yana da dakakkiyar zuciya kuma ya zanto ya san abubuwan da suka shafi yaƙe-yaƙe da abubuwan da suka shafi tsaro duk sanda za a ɗauki wanda za a bashi wannan ɓangare to dole a dubi wannan bangare na karfin da yake da shi na dakakkiyar zuciya da zai tunkari dukkan wani abu ba tare da karaya ko tsoro ba kuma ya zanto yana da yana da masaniya akan abin da ya shafi yaƙe-yaƙe da abin da ya shafi sha'anin tsaro to wannan shi ake ɗauka a bawa ta wannan bangaren amma wanda yake za a ba shi alƙalanci ko wani abu na hukunci tsakanin mutane to wannan abin da ake bukata ya zanto yana da shi shi ne ya zanto yana da ilimi yana da ilimin da zai gane cewa yin abu kaza adalci ne rashin yinsa rashin adalci ne ya san adalcin da alkur'ani da sunna suka zo da shi kuma ya zanto yana da ƙarfin zartarwa ba ya zamo <clears throat> wanda zai za a yi hukunci ba ya ɗau decision amma ba zai iya zartarwa ba wani abu na jin tsoro ko na taba ba ya hana shi zartarwa sannan kuma amana ya ce wannan tana komawa ne zuwa ga tsoron allah da yake cikin zuciya ta yadda ba za a iya sayan mutum da wani abu na duniya dan kankani ba to waɗannan abubuwa dole ne a yi la'akari da su yayin da ake ɗaukar shugabanci a bamu wani shugaba kuma na gaba ɗaya yayin da zai raba mukamai wajibi ne ya kalli waɗannan abubuwa guda biyu ya wanda zai bawa wa shugabancin nan yana da ƙarfin da zai iya wannan shugabanci wato yana iya zartar da abin da ya yanke sannan kuma yana da tsoron allah da amana akan abin da za a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana bambanci tsakanin mutum ya zanto a karan kansa na gari na kwarai mutumin kirki mai gudun duniya mai tsantseni da kuma dacewarsa a bashi shugabanci kana iya kasancewa mutumin kirki mai tsoron allah mai gudun duniya mai tsantseni amma baka cancanci a baka shugabanci ba ko da kuwa na ƙanƙanin al'amari ne saboda mai saboda wani abu na iya shigowa na rauni wanda zai hana ka ka yi rike wannan shugabancin yadda ya dace mu duba mu ga abu zar al-ghifari abu zar al-ghifari yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kai ƙololuwa wajen tsoron allah a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai ƙololuwa wajen gaskiya suka kai ƙololuwa wajen amana suka kai ƙololuwa wajen gudun duniya amma mun ji lokacin da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ya kama kafadarsa ya ce ya abazar innaka dhaif ya abazar kana da rauni ba raunin imani ba ba raunin ilimi ba ba raunin amana ba amma mutum ne mai gudun duniya da tsantseni da ainihin mai da abubuwansa gaba ɗaya su koma na lahira wani aka bashi wani al'amari na duniya aka ce ya rike to zai yi sakaci har wasu su zo su yi abubuwan da ba su dace ba ba tare da ya yi la'akari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi wannan shugabanci duk da gaskiyarsa duk da gaskiyarsa gashi abdullahi dan amr kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad da jami'u tirmidhi da sunan ibnu majah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma adallatil khadra wa ma aqallatil ghabra أصدق لهجة ومن رجل أصدق لهجة من أبي ذر babu wani wanda sama ce inuwa ƙasa ta ɗauke shi yake da gaskiyar magana kamar abu zar duk da wannan yabo annabi sallallahu alaihi wa sallama bai iya bai ba shugabanci ba akan iya ɗaukan shugabanci a bawa mutum saboda wani dalili wata maslaha mai karfi mai girma ko da kuwa a cikin mutane a lokacin akwai waɗanda suka fi falala akwai waɗanda suka fi shi martaba suka fi shi daraja amma a duba wata maslaha shugaba zai gani ya ce a bamu wannan shugabanci ya halatta lokacin da za a fita gazuwatu zati salasil ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin amr ibn al-as ɗaya daga cikin sahabbansa bai daɗe da shiga musulunci ba amma dattijo ne wanda ya ƙware a sha'anin yaƙi sannan kuma yana da mabiya ƙarƙashinsa da dama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauki shugabancin wannan rundunar ya ce shi ne kwamandan wannan rundunar duk da cewa ga manyan sahabbai wanda suke cikin wannan rundunar amma bai ba su shugabanci ba sai ya ba da ita ga wani wanda bai daɗe shigo a musulunci ba saboda me saboda wata maslaha da ya hango ta jawo hankalinsa zuwa ga musulunci ya ƙara tabbatar da shi a cikin musulunci sannan kuma ya jawo hankalin mutanensa da suke masa biyayya su masu su shigo musulunci ganin cewa an ta wani babba daga cikinsu annabi ya bashi wannan matsayi ganin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi a karan farko daga shigowarsa musulunci sai ma ya zaci cewa a kakaf cikin sahabban annabi ma ba wanda ya kai shi daraja ko annabi bai wato ba wanda yake so kamar sa don haka sai wani lokaci ya so ya tabo annabi dan ya ji ya ƙara samun tabbaci cewa ya fi kowa matsayi a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam man ahabbun nasi ilaika ya rasulallah. wa ka fi so cikin mutane ya ma'aikin Allah annabi sai ce da shi Aisha sai ce a'a maza nake tambayar ka annabi ya ce babanta Abubakar ya ce sai kuma wa ya ce sai Umar ya ce sai dai shiru daga nan saboda in na ƙara watakila in zama na ƙarshe ya ce na ji tsoro ka in zama na ƙarshe sai na daina tambayar wannan abin da ya jawo ya wannan ganin irin yadda annabi ya ja shi jiki har ya fara ba shi matsayi daga shigowarsa musulunci to wannan yana daga cikin abin da ake dubawa yayin da za a ba da shugabanci ko za a ɗora wani akan wani aiki a duba maslahar da take ƙarƙashin yin haka idan tana da kyau ana iya bashi ko da akwai wanda ya fi shi falala a cikin mutane lokacin da abdullah nafi ibn abdullah al-khuzai ya baro makka ya zo suka haɗu da sayyidina umar a zamanin khalifancin sayyidina umar a wani guri da ake kira usfan shi kuma a lokacin shine kamar gwamna a makka da sayyidina umar ya nada to gashi ya baro ya baro makka zai nufi madina wa ya bari a matsayin wakilci da zai rike wannan shugabanci na makka suna haduwa da sayyidina umar sayyidina umar ya tambaye shi wa ka bari ya shugabanci mutanen makka sai ya ce da shi ibnu abza umar ya ce wane ne ibnu abza ya ce wani bararren bawa ne daga cikin bayanmu wato wani bawa ne da muka yanta daga cikin bayanmu sai na umar ce ka naɗa musu bawa a matsayin shugaba saboda an san yadda larabawa suke da jiji da kai a cikinsu ma ba kowa suka yadda shugabanci su ba lantana kuma bawa ya zama shugabansu sai na umar ya yi mamaki ya ka ɗauki bawa ka sa shi shugabanci sai ya ce da shi innahu qari'un li kitabillah makarancin alkur'ani ne ya umar kuma yana da ilimin sanin rabon gado sai sai na umar ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadau bihi lalle Allah yana ɗaukaka wasu mutane a sanadiyar wannan littafi alkur'ani yana kuma ƙasa ƙasa da wasu mutane a sanadiyar alkur'ani akwai wata rana da muawiya ibnu abi sufyan yi huduba ya tashi cikin mutanensa ya huduba yake cewa ya ayyuhan nas ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير مني عبد Abdullahi Ibn Umar. وعبد الله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكأكم في عدوكم وأدركم حلبا yake cewa ya ku mutane ni na san ba ni ne na fi ba na fi ku alkhairi na fi daraja na tabbata a cikin ku akwai waɗanda sun fi ni a lokacin yana zama khalifa na al'umma duka yake cewa na tabbata a cikinku akwai waɗanda sun fi ni daraja sun fi ni matsayi ga abdullahi dan umar ga abdullahi dan amir dan wancan kwamanda da muka gama maganarsa a yanzu abdullahi ɗansa ya ce ga sunan da wasu manya-manyan mutane amma ina fatan in zamanto na fi amfani gare ku a wajen shugabanci na fi amfani gare ku wajen lallasa maƙiya. na fi amfani gare ku wajen jawo muku amfanin nuka da alfanu da walwala Sai na mu'awiya sayyid ne shugaba ne shugaba ne a cikin shugabanni da aka yi na larabawa ɗaya ɗaya ne suka kama kafar mu'awiya wajen iya jagoranci allah ya ba shi jaranta kuma ya sanya shi karimi mutum ne mai karamci mai kyautatawa waɗanda suke ƙasa da shi da waɗannan abubuwa ne ya mallake zukatan mabiyansa za su iya zubar da jininsu a dalilin ba shi kariya da tsayawa tare da shi saboda allah ya ba shi jarinta sannan kuma allah ya ba shi karamci haka ya dace shugaba ya kasance waɗannan sihobi biyu su zanto tare da shi ya zama jarumi ne kuma ya zanto mutum ne mai kyautatawa al'ummarsa abu na shida wajibi ga shugaba ya zanto mai tausayi mai rahama mai jin kai kai ya zamo mai ƙeƙasassar zuciya mai kakkausar mu'amala mai janyo wa mutanensa ko kuka da wayo allah da ƙaƙanika kai ya yi dukkan iyayensa na yaga cewa mutanensa sun samu walwala sun nuna musu tausayi domin da wannan tausayi ne zai iya mallake zukatansu zai iya samun ƙaunarsu da soyayyarsu allah subhanahu wata'ala ya faɗi sirrin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto ya gagari duniya fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizan qalbi lam faddu min hawlik allah ce dalilin rahmar allah ne tausayi da allah ya sa maka a zuciya ka zanto mai tausasa musu da ka zamo mai kakkausar mu'amala mai kakkausar zuciya lamfaddu min haulika da duk sun watse sun barka saboda haka wannan ya sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke da ɗaɗɗu da waɗanda suke sababbi da manyansu da ƙanana da tsofaffinsu da matasa suka zamo tare da shi a koyaushe kuma suka ji daɗin zama da shi da shugabancinsa allah yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wani manzo ya zo daga ya zo muku daga jinsin ku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai sa ku wahala yana damunsa duk abin da zai sa ku wahala yana damunsa sannan kuma harisun alaikum mai muku kwaɗayi duk wani alkhairi ne sannan mai tausayi ne mai jin kai ga mu'minai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da waɗannan sifofi wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyawar addu'a ga shugaban da zai kyautata wa al'ummarsa ya rangwanta musu ya saman musu yanayi mai daɗi a cikin rayuwarsu ya yi kuma mummunar addu'a ga shugaban da zai to mai tsananta wa al'ummarsa mai kausasa musu mai jawo musu abin da za su yi ta kuka da shi a cikin rayuwarsu wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta yau sama shekarar 1445 wajibi ne ta sanyaya zuciyar duk wani shugaba mai tausayi ya ji cewa ya yi gaman katar da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kware da yi masa duk wani shugaba mai tausayin al'umma ya yi alfahari cewa ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dukkan wani shugaba da ya san ya tsananta wa sa wannan addu'a ta annabi da ya yi sama da shekara dubu ya kamata ta rika firgita shi tana tsorata shi domin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi wannan addu'a addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za ta tafi a banza ba hadisi ya tabbata a cikin muslim da sunanin nasa'i daga abdurrahman ibn shimasa abdurrahman ibn shimasa yake cewa na zo wajen na na aisha radiyallahu ta'ala anha dan in yi mata wata tambaya da ta shafi addini kun san cewa malama ce daga cikin manya-manyan malaman sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. ana zuwa daga gari gari domin mace tambaya tana madina wannan mutum ya taso daga masar ta kanas ya zo gurin aisha don ya yi mata tambaya akan sha'anin addini saboda haka da ya shiga wajenta sai ta tambayarsa daga ina kake kai mutumin ina ne sai ya ce da ita ni mutumin masar ne to daga masar na fito sai take cewa da shi yaya shugaban nan naku da yake jagorancinku a yaƙi tana nufin muawiya ibn hudayj wani ɗaya daga cikin kwamandojin yaƙi a wannan lokaci ya ce ta ce yaya kuke ganin shugabancinsa sai abdurrahman ibn shimasa yake ce mata ma naqimna alaihi shai'a tun da muke ba mu taɓa jin haushinsa ba ba mu taɓa jin damuwa ko baƙin ciki game da shugabancinsa ba saboda in kana la yamutu lirrajul minna ba'ir fa yutihi al-ba'ir idan raƙumin ɗaya daga cikinmu ya mutu aka sanar da shi sai ya shi wani ko bawansa ya rasu sai ya ɗauki wani bawan ya shi. ko ya ji wani yana buƙatar abinci sai ya aika masa abinci sai yake gaya wa nana aisha wannan magana sai aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa amma innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi muhammad ibn abi bakr akhi an ukhbiruka an ukhbiraka ma sami'tu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda wannan shugaban naka da kake bani labari a yanzu ya yi wa ɗan uwana muhammad ɗan abubakar ba zai hana ni in faɗa maka abinda na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai nuna maka zuciyar sahabbai daban take da tamu mazansu da matansu wannan shugaban da yake bata labarin adalcinsa da taimakonsa da tausayinsa da shi ko cikin waɗanda ake zargi ya kashe mata ɗan uwanta muhammad a masar saboda muhammad dan uwanta yana cikin waɗanda suka dafa wa sayyidina usman saboda haka 'yan tawaye da waɗanda suke rigima da su sun kashe shi a masar kuma shi wannan shugaba komanda wanda yanzu ake ba da labarinsa yana cikin wanda suka kashe dan uwanta ya kashe shi kuma suka ƙona gawarsa sai take cewa abin da ya yi wa ɗan uwana muhammad dan abubakar ba zai hana min in gaya maka abin da na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam me ta ji daga annabi ta ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya ce allahumma ya ce a ɗakina ta ce na ji shi a ɗakina sanda ya addu'a ya ce allahumma man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihim ta ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah duk wani wanda ya jagoranci wani shugabanci na al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta mishi duk wani wanda ya shugabanci al'umma ta akan wani al'amari ya tausaya musu Allah ka tausaya masa kaga ya ba ta labarin tausayawa da wannan kwamanda yake yi musu da kyautatawa da yake musu take masa albishir da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa Allah annabi ya yi addu'a ga wanda ya tausaya a shugabancinsa shi ma Allah ya tausaya masa ashe kaga wannan abin albishir ne ga dukkan wani shugaba da Allah ya jarrabe shi da shugabanci ya zama mai tausayi yayi albishir yayi alfahari da wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan duk wani wanda Allah ya jarrabe shi da shugabanci bai tausaya ba to ya kuka da kansa da wannan mummunar addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar wa shugabanni da su kula da masu rauni a cikin al'umma masu rauni maza da mata da yara ƙanana da tsofaffi da marasa lafiya lalle lalle a yi abin da za a taimaka musu a cikin zamantakewar shugabanci hadisi ya tabbatar a cikin sunan abi dawud da tirmidhi da kyakkyawar salsala daga abu darda ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ibghoni du'afa fa inna ma turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum ku nemo mun masu rauni ku nemo mun masu rauni in ji manzo ci ku nemo su domin ana ba ku arziki ne ana ba ku nasara a dalilinsu saboda ka taimaka wa masu rauni a cikin shugabanci <clears throat> yana taimakawa yana taimakawa Allah subhanahu wata'ala ya haɓaka arzikin wannan shugabanci da wannan ƙasa ya zanto arzikinta yana kawo ci gaba idan ya zanto akwai taimakawa masu rauni hakanan idan wani abu ne ya taso wanda yake buƙatar a roƙi Allah nasara sai kaga Allah ya ba su nasara abu na bakwai tsayar da adalci tsayar da adalci a cikin waɗanda ake shugabanta Allah yana cewa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl Allah yana umarta ku idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi musu da adalci haka nan yana cewa inna Allah ya bil adl wal ihsan Allah yana yin umarni <clears throat> da a yi adalci kuma a kyautata haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah ولو anfusikum أنفسكم walidaini wal aqrabin. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وبنجي تي يا قوة أن سكي إيماني كزما تسيو da adalci ku tsaya da adalci kyam sannan masu ba da shaida don Allah ko da akan kanku ne da iyayenku da suka haife ku ko kuma danginku makusanta ya ce in ya zanto mawadaci ne ko mara shi ne to allah shi ya fi cancanta da a lura da su shi ya fi cancanta da su fala tattabi ulhawa an ta'adilu kakku bi san zuciya ku ki adalci wa in talwu in talwu in kuka canza kuka jirkita shaida aw tu'ridu ko kuka ibada shaida Allah ce ubangiji yana sane da abin da kuke aikatawa haka nan ubangiji ya umarni da azanto mu'minai su zanto masu adalci ko da kuwa ga waɗanda suke maƙiyansu ne masu nuna musu ƙiyayya Allah ce ya yi wallazina amanu kunu na lillahi shuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ya ku waɗanda suka yi imani ku zamo tsayayyam don Allah ku zamo tsayayyam don Allah masu shaida da adalci kada tsayayyar wasu ta hana ku yin adalci Allah ce ku yi adalci wannan shi ya fi kusa da takawa adalci yana da amfanin nuka da wanda zai yi shi zai girba a nan duniya zai girba a lahira alama ce duk mutumin da yake adalci cikin shugabancinsa alama ce da take nuna yana da kaifin hankali kuma yana aiki da hankalinsa rashin adalci ruguza kai ne kafin ka ruguza waninka yin adalci alama ce ta cewa mutum yana da hankali sannan alama ce da take nuna cikar ni'ima da kamalata alama ce da take sa take nuna za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali alama ce da take nuna cewa wannan shugabanci zai dore a yi shi a cikin jin daɗi suna karin magana suna cewa man ja'ala al udda talat bihi mudda wanda duk zai zanto shirinsa shine yayi adalci shirye-shiryensa shine adalci to mulkinsa zai yi tsawon rai shekul islam yana bayyana tasirin adalci wajen kafuwar ƙasa kafuwar daula da kuma tasirin zalunci wajen rugujewar daula wajen rugujewar ƙasa mala yake cewa al'amuran mutane sukan tsaya su miƙe su tafi daidai a nan duniya idan ya zanto akwai adalci ko da kuwa a cikin aikata adalcin nan akwai wasu abubuwa na sabon allah idan dai za a yi adalci ko da adalcin ya tattare wasu abubuwa kuma da za su gudana na saban Allah sai ka ga al'amuran mutane kuma sun miƙe ya ce kuma da yawa za ka ga al'amura sun rushe idan an kasa yin adalci ko da kuwa wannan al'amarin ya zanta babu babu tsoron wato babu babu sabo a cikinsa sai yake cewa a dalilin haka ne ake cewa Allah subhanahu wata'ala yana tsayar da daular da take adala ko da kuwa ba ta musulmi ba ce Allah kuma yana rushe daular da take azzaluma ko da ta musulmi ce ake cewa a duniya ta domo ma wal kufri wala ta domo ma zulmi wal islam duniya tana tabbata tana kafuwa tare da adalci ko da kuwa kafirci ne amma ba ta tsayawa ta dawoma ta kafu tare da zalunci ko da musulunci ko da da musulunci inda za a zalunci ba za a je ko ina ba mutumin da zai yi adalci a shugabancinsa zai samu kauna ta mutanensa mutanensa za su so shi su riƙa yi masa addu'a mai kyau a kullum suna nuna ƙaunarsu gare shi hakanan wanda zai yi rashin adalci mutane za su ƙi shi za su tsane shi za su yi rika masa mummunar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadithin muslim da ya ruwaito daga auf ibn malik annabi yake cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim fiyayyun shugabanninku ku sune waɗanda kuke so suke son ku kuke musu kyakkyawar addu'a suke muku kyakkyawar addu'a وشرار أئمتكم الذين تب تب تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ما في شر شو أجبنكم سوني ودندا باكو أسنسو باكو باسا سنكو كنا مسلم مونر الدعاء سما سنا مكو to duk wannan abubuwa ne da za a same su ƙarƙashin adalci ballantana uwa uba kuma in an je lahira a nan babban tagomashin yake za a samu soyayyar Allah da kusanci da Allah subhanahu ta'ala duk wanda Allah ya bashi shugabanci har ya rike shugabancinsa ya yi gaskiya to a lahira zai zama kusa da ubangiji zai zama da gaba gaba a cikin yan fadar ubangiji subhanahu ta'ala hadisi ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin abdullahi ibn amr annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muqsitina inda Allah ala manabira min nur an yaminin rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu adalci shugabanni masu adalci a ranar gobe kiyama a gurin Allah suna kan mimbarori na haske a daman Allah mai rahama dukkanin hannayensa biyu dama ce annabi ya ce su ne waɗanda suke adalci a cikin shugabancinsu ko iyalinsu da abinda Allah ɗora musu Haka nan za a sa su a cikin inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ranar da babu wata inuwa sai tashi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutane bakwai da za a sa su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai ta sai ta al'arshi ko sai ta ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya na farko ya ce al-imamul adil shugaba adali hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamun cewa duk shugaban da ya adalci a shugabancinsa da aljanna allah annabi ya masa lamunin aljanna kamar yadda zo cikin sayo muslim hadisin iyad ibn himar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ahlul jannati thalath ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال النبي Ɗan aljanna mutum uku mai shugabanci adali wanda yake bayar da sadaka ya samu dace a cikin shugabancinsa Shi ne na farko shugaba adali shugaba adali shugaba adali wanda ya zanto mai kyautata wa mutanensa ya samu dace sai mutumin da yake mai tausayi mai sanyayyar zuciya mai taimaka ma dukkan wani wanda yake <clears throat> makusanci da kowane musulmi da mutumin da yake da iyali mai kame kansa wanda bai cika roƙo ba kowa ya san irin mummunan sakamakon da yake ɗaukawa al'ummar da take rayuwa cikin zalunci babbar jarrabar da allah zai yi wa ƙasa ko ya yi wata daula shine ya jarrabe ta da zalunci a cikinta zalunci ya mamaye kowane rukuni daga cikin rukunan tafiyar da wannan al'umma to wannan al'umma wannan garuruwa ne Allah ce garuruwa ne da muka halaka su yayin da suka yi zalunci kuma mun sanya wa'adi ga lokacin halakar da su ya ishi shugaba a zalimi macuci ya fahimci cewa ba zai samu cetura na gobe kiyama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sinfani min ummati la ma shafa'ati mutum biyu ko kaso wato mutane iri biyu a cikin al'ummata shaitona ba zai kai gare su ba na farkon su imamun zalomin gashu shugaba azzalimi macuci wa kullu ghalin marik da duk mai cin amana dan tawaye duk wanda zai yi wa dokokin tawaye ya rika cin amana to shi ba wannan ba zai samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam abu na takwas na ƙarshe duba da lokaci yayi shine shugaba ya zanto mai sauraren bukatun mutanensa kada ya rika toshe kunne daga koke-koken mutanensa duk sanda mutanensa za su zo da wani kuka ya buɗe kunninsa ya saurare su wannan alama ce ta samun nasara da dacewa a cikin shugabanci kuma wannan zai sa ubangiji shi ma ya buɗe masa ƙofar karɓa bukatunsa yayin da ya gabatar da su ga mahaliccinsa. amma in ya zanto a nan tsakaninsa da talakawansa ya toshe ƙofa ya rufe ƙofa ya toshe kunne baya sauraron al'ummarsa baya sauraron koke-kokensu to shi ma Allah zai rufe masa kofofin rahamarsa duk bukatunsa da zai daga Allah ba zai karba ba annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi yana cewa man wallahu Allahu azza wa jalla shay'an min amri al fahtajaba duna hajatihim wa qallatihi wa faqrihi shi ma Allah subhanahu ta'ala zai rufe kofofinsa lokacin da zai ɗaga hannu yana bukata a wurin Allah yana nuna wa Allah bukatarsa da rashinsa babu ɗan adam da bawa da bukata a wurin Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid saboda haka akwai ranar da zai ji bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. saboda haka wajibi ne ga shugabanni su zanto suna buɗe kunnuwansu suna sauraron koke-koken al'ummarsu suna kuma yin bakin iya su na su sun sauke wannan nauyi su zanto sun samar wa da al'umma iya abin da suke iya samar musu na walwalar rayuwa wannan duniya gaba ɗaya da abin da yake ta allah ya ajiye su ne domin a ba wa ɗan adam abin da zai ce ya sha ya rayu ba a tara a taskake ana lissafa su ba wannan ba shi ne manufar halittar arziki a ban ƙasa ba muna fatan allah subhanahu wata'ala ya ba mu shugabanni na gari allah subhanahu wata'ala ya sa musu tsoron allah a cikin zukatansu ya kinsa musu tausayin talakawansu ubangiji ya ba mu ikon yi masu biyayya cikin abin da bai saba wa allah ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bashi yin rauni safe da rana da yamma bai barin da'awa ko damina bazara ko ko cikin rani yau ga shi mun ji jawabi nasa mai daɗi kan shugabanci na adalci a addini mata na da'awa suna maka jinjinan girma allah ya ƙara basira shekha na sani mata na da'awa suna maka jinjinan girma allah ya ƙara basira shekha na sani allah tare mana dukkan maluman sunna allah tare mu da 'yan bid'a na zamani allah ya saka wa malam da alkhairi It has been a very interesting presentation. In Hausa, you will call it bakendemia. I don't know what to call it in English, but I will borrow from my teacher and call it a compendium. That has been wonderfully prepared and beautifully presented and excellently listened to lecture. May Allah reward Malam abundantly. While Malam was making his presentation, we received important dignitaries including, of course, Her Excellency, the wife of His Excellency, the Executive Governor of Borno State, Dr. Falmata uh, Babagana Zulum, who is here also representing Her Excellency, the wife of the Vice President uh, of the Federal Republic of Nigeria. We also received Her Excellency, the wife of the Deputy Governor uh, uh of Taraba State, and other very important dignitaries. Of course, uh, uh, should I say Her Highness, the wife of His Highness, Mai Kaltungo is also here representing Mai Kaltungo, uh, Hajia Rakia Dalladi Senusi Meyamba. Of course, we know we also have other important dignitaries among the uh, distinguished ladies uh, here, including Honorable Aisha Tujibir uh, and my other important uh, dignitaries. The DG of NTA is also represented by the GM, Haji Muhammadu Inouye is ably and competently represented by Alhaji uh, Ahmad Qasim Abdullahi, the acting head of service. Sorry, I, I, I should have said my tangle, for, forgive me for uh, saying my tangle. Michael Tungo. She is a wife of uh, His Highness Mai Tangle. The list is very long. Uh, muna maraba da duk wanda ya samu halartar wannan taro mai albarka. Forgive me if I've forgotten one or two important persons, inshallah. We'll continue to acknowledge the presence of important dignitaries on this very important occasion.